Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo a freak zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake shigowa da shirin namu na hantsi. Bayan labaran duniya muna da rahoto kan ganawa da al'ummar Chibok suka yi da kwamitin da shugaban ƙasar Najeriya ya kafa domin sake tsugunar da waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa. muna kuma da rahoto kan batun rubuta ciki da faɗi da sama da miliyan dubu na saifa da ake zargin waɗansu jami'an gwamnati da yi a jamhuriyar Nijar. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi Nazir Ahmed Hausawa ya gabatar da sharhin jaridan Amurka na wannan mako. Kamar yadda muka saba kuma mu ba ku dama bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho bayan Maryam Dauda ta gabatar da shirin kallabi amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Tsohon mai baiwa shugaba Donald Trump shawara ta fannin tsaro Michael Flynn ya karbi sama da dala dubu dari biyar da kasar Turkiyya ya kuma karbi dubban kudade daga jami'an kasar Rasha duk da cewa an gargaɗe shi a shekara ta 2014 a lokacin da ya ritaya a matsayin janar rundunar sojan kasar akan cewa kada ya karɓi kudade daga gwamnatocin kasashen waje. ba mu da hujja ko kaɗan da ke nuna cewa ya sami izini daga sakataren rundunar sojan kasar da sakataren harkokin wajen amurka akan ya karɓi kuɗaɗe da gwamnatocin kamar yadda doka ta tanada kamar yadda ɗan majalisar wakilai na jam'iyyar democrat da ke kwamitin bincike elijah coming ya bayyana a jiya alhamis a lokacin da ya gabatar da takardun da aka samo game da binciken filin ɗaya daga cikin takardun sun nuna cewa ofishin speto janar ɗin na ma'aikatar tsaron amurka ya fara gudanar da nasa binciken akan kofilin ya nemi izinin karɓar kudaden daga gwamnatocin kasashen waje ko a'a abin da kuma ke cikin binciken da 'yan majalisar ke yi mai magana da yawon fadar shugaban amurka ta white house shan spicer ya ce ma'aikatar tsaron amurka za ta tabbatar da cewa idan abin da filin ya yi ya saba wa doka amma kuma shan spicer ya ya ce gwamnatin Trump ba ta binciki Flynn ba kafin a bashi aikin mai baiwa shugaban kasa shawara a fannin tsaro ba, saboda dogara ne da akan kan sabunta binciken da aka yi na shekara ta 2016 a lokacin da gwamnatin da ta gabata wanda kuma shi Flynn ɗin ya yi tafiya zuwa rasha ne a shekara ta 2015. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce an kashe jami'an tsaron amurka guda biyu an kuma jikkata soja ɗaya a lokacin wani simame da suka kai wa 'yan kungiyar isis a headquarters da ke gabashin afghanistan wata sanarwar rundunar sojan amurka ta ce dakarun tsaron amurka na guda da wani samame ne tare da jami'an tsaron afghanistan a lokacin da aka kai musu harin da yammacin laraba faɗan da ake yi da 'yan ƙungiyar isis na da muhimmanci ga duniya amma kuma hakan ba zai yiwu ba ba tare da an rasa wasu rayukan ba a cewar janar john Charleston, kwamandan dakarun amurka da na afghanistan wanda ya amfani da lakabin 'yan ƙungiyar isis da ke lardin croson a headquarter 'yan isis ɗin a cikin sanarwar gwamnan jihar nangarhar gulab mangal ya ce farmakin da aka kai a gundumar acin da ke yankin fekhe ya yi sanadiyar mutuwar 'yan isis da yawa inda aka kashe kusan mayakan kungiyar isis 40 aka kuma kama wasu bakwai a cewar gwamna a farkon watan ne jirgin yakin amurka ya jefa wani babban bam akan 'yan kungiyar isis a nan gahar harin da aka yi din ana ɗaukarsa a matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin murƙushe ƙungiyar isis jami'ai dai sun ce akalla 'yan isis 92 ne aka kashe a harin da aka kai labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jakadan kasar somalia amurka ahmed awad ya ce ma'aikatar shige da fice ta amurka da ma'aikatar kwastam sun sanar da ofishin jakadancin cewa daga yanzu jami'ansu ba za su sake bin gidaje da guraren aiki suna kama 'yan somalia da ke zaune a amurka ba tare da izini ba amma kuma har yanzu babu wata hukumar amurka da ta fito fili ta bayyana canji a tsarin kasar. shi dai awad ya ce ma'aikatan sun yanke wannan hukunci ne bayan da ofishin jakadancin somaliya ya yi wa jami'an hukumar shige da fice korafi game da kama-kaman da suka yi na baya-bayan nan a jihohi uku da suka hada da virginia minnesota da kuma georgia inda aka kama 'yan kasar somalia mutum goma sha ɗaya jakada awad ya ce tunda muka tabbatar cewa an kama 'yan somaliya mutum goma sha ɗaya daga gidajensu muka shiga tunanin cewa wannan kame ana na nuna alamar ana sa 'yan somaliya gaba hakan ya sa muka miƙa ƙorafinmu ga shugaban ga hukumomin domin neman ƙarin haske awad ya faɗa wa sashen somaliyanci na murya amurka cewa hukumomin sun faɗa mana cewa ba za su sake kama 'yan somaliya a gidajensu ko guraren aikinsu ba har yanzu dai babu wata hukumar ta fito ta mai da martani kan wannan magana daga ƙarshe kwamitin ƙwararru na manazarta na dukkanin jam'iyyun amurka guda biyu kan dangantakar masar da amurka sun buƙaci majalisar tarayya amurka da ta sake tunani kan taimakon dala biliyan 1.5 da take baiwa ƙasar masar a daidai lokacin da ƙasar ta kasa shawo kan matsalar cin zarafin bil'adama. adama labaran duniya kenan kuka saurara. kwamitin da shugaban kasar najeriya ya kafa domin tallafawa waɗanda rikicin kungiyar boko haram ya shafa a arewa maso gabashin kasar ya gana da masu ruwa da tsaki na garin chibok kan matsalolin da suke fuskanta da kuma hanyoyin da za a bi na tallafa musu kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin haruna dauda biyu ya aiko mana al'umman garin Chibok din da sun koka ne game da irin matsalolin da suke fuskanta kama daga karancin ruwan sha rashin kyawun hanyar mota da ma makarantar nan guda ɗaya tilau da aka kwashe masu ƴaƴansu ciki wanda kuma aka rufe har rana mai kamar ta yau babu wata makarantar sakandi da ƴaƴansu kan samu damar zuwa karatu ciki irin waɗannan matsalolin da ma wasu matsaloli na daban ne dai aka dinga fito da su inda su kuma kwamitin suka ce za su duba wannan matsaloli da kuma alƙawarin tallafa musu daidan gwargwado wannan batu rashin makarantar da dai shine abin da ya fi jawo hankulan al'umman garin Chibok din inda suka koka ma da cewa cewa an yi alkawarin sake gina wannan makarantar ne tun shekaru biyu da suka gabata a baya karkashin da rundunar sojan najeriya amma kuma aka zo aka yi watsi da wannan aikin wanda mataimakin shugaban wannan kwamiti alhaji tudal tumsa ya ce dalilin wannan taron ma kenan don duba yiwuwar ci gaba da wannan aiki da rundunar sojan najeriya ke kulawa da shi ba kwangila aka ba wani dan kwangila ba wanda ya wuce alfarma ce wanda nigerian army suka yi a lokacin da wannan abin ya kasance aka sa su cikin wannan kwangila kwangilar mai da makarantar nan da take da fiye da ma yadda take da to a ciki a lokacin da gwamnatin ta shuɗe suka haɗa su a cikin wannan kwangilar to watakila akwai wasu abubuwan da ba a fidda su a tsare ba to amma yanzu duk mun ta komai ya dawo kan hanya idan Allah ya da kuma za mu ci gaba da wannan aikin da kamar idan aka sa gaba ne yanzu ganin cewa ana fuskantar damuna suna kukar kamar wannan hanya ba ma iya binta idan damuna ya zo daga ganin alaman wannan damunan da za ta ci in ta ci idan Allah ya da kafin wata damuna ta sake kewaya za a sami ci gaba da ya fi yadda ake ciki yanzu babu amfanin a gaya jama'a abin da ba zai yiwu ba to wai menene ma al'umman garin Chibok din ke cewa ne game da irin matsalolin nasu a sunana injiniya Zanna Madu Usman Chibok ni ne kuma hakimin Chibok district head of Chibok bukatu dai da yawa kam amma gaskiya abubuwan da suka addabe mu duniya da gaba daya san abin da ya faru a Chibok makarantar 'yan matan nan yanzu haka ba makaranta da a ce takamaimai ga makarantar da za yi wannan makarantar gaba ɗaya yanzu an rusa ta an fara gini amma gini ya tsaya na da wannan amma muhimmin abin da ya dame mu a cibok jama'ar mu gaba ɗaya ruwan sha ya zama mana abin ko da yaushe ko wani shekara sai jama'ar mu mata za su fita waje su je su kwana waje ni sunana honorable umar ibrahim chief of staff chief of local government mun mika ma wannan kwamiti problem namu kamar number one issue na hanya na biyu issue na ruwan sha na uku makaranta wanda an ba sojoji har yanzu suka yi abandon nashi shine muka ce wannan kwamiti su duba abokai na hudu mun ce kuma har yanzu muna bukatan anada secondary school wanda dama ɗaya ne a wajen kuma an kona. Wasu al'umman garin cibok kenan ke bayyana matsalolinsu a yayin wani taro da kwamitin da shugaban kasa ya kafa na sake tsugunar da al'umman shi arewa maso gabacin Najeriya suka gudanar da wannan taro. Sannan iyaye da kuma al'umman garin cibok don gano bakin zaren matsalolin da al'umman wannan yanki ke fuskanta da kuma kokarin tallafa masu. haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a jamhuriyar nijar kuma kungiyoyin da suka buƙaci gwamnati ta ƙaddamar da bincike bisa zargin waɗansu jami'ai da rubda ciki da faɗi da sama da miliyan dubu ɗari biyu na saifa sun ɗauki sabon salon cima wannan burin wakilinmu sulaiman muni barma na ɗauke da ci gaban rahoton ta hanyar wannan gidauniya ƙungiyoyin huraren kular da ke kan gaban wannan yunkuri na son gwada wa jama'a cewa suna nan akan bakansu game da karar da suka shigar a kotu bisa buƙatar ta gudanar da binciken da zai bada damar gano dukkan masu hannu a da cikin da ake zargin wasu jami'an gwamnatin nishar sun yi akan miliyan dubu ɗari biyu na sefa Alhaji Salisu Ahmadu Shigo ne a Kawancen kungiyoyi Resistance Citoyen. Mun buɗe kwanta a bank daga nesa ma daga telefon kinka ma kana iya aiko contribution kin taka ko kuma ba sai ka gama ba kwanta kin tunda guda ne ba bi bane ba shi ɗaya lakka ne eh, kuma daga nan zuwa eh, goma ga wannan watan ne muke so mu buɗe mu gani abin da za mu kai wa shi jujin tun da tulika ba lokaci ba mu ba amma mu mun sa kamar daga nan zuwa goma ga watan mayu za mu tsaida kuma mu ga menene aka samu kuma yayin abin yake ciki wanda za mu kai in Allah ra miliyan ashirin kin da yace wadda dan saboda a ci gaba da bincike da basu ayyukan me ke nuna cewar za ku yi adalci wajen tafiyar da abubuwan da aka tattara kudaden da aka samu a ayo ai ka san kungiyoyi ne wajen guda talatin da wani abu aka hadu ba wani abu ne ba wannan da sunan mutum aka buɗe shi kwantikin wasu 'yan kasa da na tuntuɓa akan wannan batu sun goyi bayan wannan yunkuri na kungiyoyin fafutuka sai dai suna hannunka mai sanda don ganin an yi amfani da dukkan kudaden wannan gidauniya a hanyar da ta dace yau in dai ba justice aka ta ba mashara'anta ta tabbata da cewa wannan abun ba gaskiya ba ne ba mahalukin da ya isa yarda ba gaskiya ba ne kenan dalili ni dai a ganina ya dace wannan a kai shi mashara'anta kuma a yi shari'a in gaskiya ne a maido mana kuɗinmu in kuma ba gaskiya ba ne shi ma a biya shi hakkin shi na an zalumce shi an yi mishi karya yana daidai a yi wannan cotization kin yana da kyau daidai bai kuma duka wasu ayyuka irin waɗanda 'yan suka tashi ya kamata 'yan ƙasa su sa hannu saboda su ma su nuna kishin ƙasar su da kansu. to ne da na fata mu abin da za mu fata zami ya za a yi a samo mai adali a sanya shi kafin su kai gudun wurin jishi din ka a ta yi neman miliyan 20 din a tattara ta ita kuma sai an nemi jishi din da za a a miliyan 20 din. amma in ba dan haka nan ba wannan ba matsala ba ce ba in an tattara wannan kuɗi ya bada su ma in Allah hore mu muna ibada a majalisar dokokin kasa inda wani kwamiti ya gudanar da bincike akan waɗannan kuɗaɗe na Iranium Gate an samu rarrabuwar kawuna dangane da sahihancin rahoton ƙarshen bincike saboda haka adawa da masu rinjaye kowa da nasa rahoton mu da bincike wanda mu suka yi 'yan majalisu sun nuna cewar lakadan wakilai da suka jagoranci wannan aiki na uranium gate to ba a same su da laifin handama an yi rafor ba na gaskiya ba ne ba abinda duk za su gaya muku ba na gaskiya ba ne ba tunda difitocinmu guda biyu wanda suka ba su na aka aje shi su da kansu ba san abin da ke cikin wannan kundi ba da aka tsara sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Kona bi gaskiya ya kyauta maka gaskiya kowa na ku to ci gaba mu shakata da wannan da ke bisa inji There's a place in your heart and I know that it is love this place is much brighter than tomorrow and if you really try find there's no need to cry in this place. Feel there's no hurt or sorrow. existing and start living. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe uku da kwata na asuba ga shirinmu na gaba. Ya Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Mrs. Hawa Evelyn shekarau. Tsohuwar shugabar kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya da ake kira FIDA. A makon da ya gabata, ta yi bayani a akan irin ayyukan da kungiyar take gudanarwa. A shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda wakili ya sashen Hausa Madina Dauda ta yi mata wannan tambayar. To gashi yanzu kin shugabanci wannan kungiya shiyar birnin tarayya har kika zo kika yi na ƙasa baki ɗaya. sannan kuma ga aiki kuma a wani bangare nan kina shugabantan wata kungiya ce kuma ko haka wato kin san yadda allah yake abin shi lokacin da nake shugabancin reshen abuja eh. kamar yadda na faɗa aikin fida ba salari to in ba salari ya zan samu na cin abinci da iyalina mm. kuma kin ji na gaya miki miji ya rasu 2001 saboda haka dole akwai aikin da na zo ina yi to a lokacin ina da chambers ina mm. sai na hadu da wannan kungiya da ake kira ipas na hadu da shugaban kungiyar eh, na kasa so inda na fara aiki tare da su kenan shekarun ki nawa eh, kina wannan aikin tun 2006 zuwa september 2006 mm. sai na sami admission a university of london in je in yi masters dina na gamawa da following year november 2007 na dawo na dawo ko aikin najira na sai na ci gaba da aiki to amma da aka kai 2015 sai ubangiji allah ya sa shi shugaban da yake shugaba lokacin da na fara ya zo ya bar ƙungiyar eh, kungiyar aka kawo wata ta zo ta zama shugaba na kungiyar ita ma ba kai shekara biyu ba sai ta tafi tana tafiya sai headquarters suka kira ni so suka ce suna so in zama eh, rikon kwarya kamun su sami wanda za su sa ya zama shugaban kungiyar na rike kwaryan shugabancin kungiyar watanni uku na gama kawai sai suka ce a'a aike ce makin dace ki zama shugabar kungiyar wannan kungiya me ya ayyukanku kungiya na ipas wato kungiya ce da take aiki don su ga cewa mata da suke mutuwa ta dalilin barin ciki da kuma haihuwa an magance wannan eh, laluran a duniya gaba ɗaya akwai abin da ake kira maternal mortality rate na kowace kasa a duniyan nan yana kidaya namban mata da suke mutuwa ta dalilin abubuwa da suka shafi haihuwa namban mata da suke mutuwa a wannan fannin ina ji daga india sai nigeria a yawa wannan ya nuna cewa wannan abun babban al'amari ne da ya kamata a magance shi don a kasashe da suka ci gaba da ƙyar ka ji ma wai mace ta mutu ta dalilin haihuwa sannan mu najeriya eh muna da yawa amma yawanci dalilin da ya sa mata suna mutuwa da yawa a ƙasar najeriya tsarin kiwon mu ba a yin shi yadda ya kamata sannan kuma so da yawa sai ka je asibiti in ka je ba likita da kyar ka ga nurses wani sa'i mace ta je haihuwa sai ka je in ka ga wanda ma zai taimake ta ta haihu lafiya baya nan wani sa'i wasu inda suke zama da kuma inda asibiti yake in nakudan haihuwa ya tayar mata kamun a dauke ta a kai asibiti sai ka ga cewa nisan asibiti daga inda gidan zamanta wani sa'i sai ya kai wajen awa biyar wannan kungiyar daga wace ƙasa take kungiyar nan ah, headquarters ɗinmu tana america north carolina america amma muna da ofisoshi a duk fadin duniyar nan kuma kungiya ce mai zaman kanta ba ta da alaka da gwamnati kungiya ce mai zaman kanta kuma ba ta yin riba burin kungiyar nan shine ta ga cewa mata in ma in sun yi ciki suna ciki ne don suna son cikin mace ta yi ciki tana murna allah ba ta ciki da kuma su ga cewa mace nan da ta yi cikin ta dauki ciki cikin lafiya har lokacin da Allah ya shirya za ta haihu. kuma kuna samun kudin aiwatar da ayyukan nan eh, muna samun kudin aiwatar because akwai mutane eh, da muke kira donors da kuma gwamnati uh, da suke kasan waje wayanda sun damu su ga cewa afirka ta rage yadda mutanen su ke mutuwa so su suke ba mu kuɗin nan su ce kai ku yi aiki ku ga cewa mutane da suke mutuwa ta dalilin wannan fannin sun ragu Jama'a sauraro lokaci ya yi halin nasa don haka za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da karashin wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Mrs. Hawa Evelyn shekarau da Madina Dauda da ta yi wannan hirar da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To gaida Maryam sai kuma Nazir Ahmed Hausawa da sharhin jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka. cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito rahoto mai taken Ann Coulter ta ce za ta janye daga gabatar da jawabin da aka shirya za ta yi a Berkeley. Ann Coulter ta faɗi haka ne a ranar Laraba cewar ta shirya soke shirin gudanar da jawabi da za ta yi a jami'ar California wato Berkeley. Sakamakon rashin goyon bayan ƙungiyar masu ra'ayin da suka ɗauki nauyin zuwanta da fadi. A wani saƙo da ta tura wa jaridar New York Times ta ce yau rana ce ta bakin ciki ga 'yancin magana. Duk da matsin lamba na san je da ake yi bayan jami'ar ta ce ba za ta iya kula da al'amuranta a ranar da aka saka ta farko ba sakamakon barazanar tashin hankali. Miss Coulter ta ce bata ga yadda za ta iya ci gaba da shirin zuwa jami'ar ba. makarantar ta ce za ta iya yin magana rana ta gaba maimakon ranar farko da aka tsara za ta yi magana wanda yake lokaci ne da babu yawan ɗalibai sosai a cikin makarantar wanda zai yi wuya tashin hankali ya barke. sai kuma jaridar usa today inda ta rawaito labarin mutuwar katon zoman da ba a san dalilin mutuwarsa ba a cikin jirgin united airlines a hanyarsa ta zuwa chicago daga birtaniya wanda ya zama ƙari kan abubuwa marasa daɗi da suka shafi kamfanin jirgin cikin 'yan kwanakin nan an samu zoman mai suna simon dan watanni goma mai tsayin kafa uku a mace bayan jirgin kirar boeing 767 ya sauka a filin jiragen sama na chicago ohio international airport bayan tasowarsa daga birnin london mai kiwon zomayen annette edward ta faɗa wa jaridar cewa zoman da a da ake sa ran ya fi kowane zomo girma a duniya bayan babansa darius wanda yake rike da kambun zomo mafi girma a duniya da tsawon kafa hudu da inci hudu an ɗauke shi ne a tafi da shi zuwa gidan mashahurin mutumin da ya saye shi har zuwa yanzu ba a tantance dalilin mutuwar zoman ba sai jaridar washington times jaridar ta rawaito labarin shugaban ƙasa trump ya gabatar da shirin rage haraji da kuma lissafi mai sauki gwamnatin ta trump ta gabatar da shirin ne a ranar larabar da ta gabata shirin ya rage yawan haraji akan mutane da kuma babban rangwame ga ma'aikatu da kamfanin nika daraktan majalisar tattalin arzikin ƙasa na shugaban ƙasa gary cohn ya ce wannan wata dama ce ta yin wani abu babba da za a daɗe ba a ga irinta ba ya faɗi haka ne a yayin da yake kaddamar da shirin ga manema labarai a white house ya ƙara da cewa shugaban ƙasa a shirye yake da ya hau tabar mashirin rage harajin Mr. Cohn ya ce, za mu sha suka daga hagu zuwa dama, amma ina tabbatar muku da cewar ba zan taɓa yin abin da zai saba wa shugaban ƙasa ba domin zai aiwatar da wannan aikin domin al'ummar Amurka ne. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya. Ba gaida Naziru sai kuma ra'ayi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo muryar Amurka. Mai magana Malam Rilwanu Sa'idu Gairi a jihar Zamfaran Najeriya. A yau zan yi kira na ne ga dukkanin 'yan uwana musulmi maza da mata da ke garin gayari da kewayenta da cewa ya kamata mu ji tsoron Allah ga dukkanin abin da za mu yi, to mu yi shi don Allah kuma mu bar shi don Allah. domin samun zaman lafiya mai ɗorewa da ci gaban wannan yanki namu na gairi baki ɗaya ba komai yasa na yi wannan magana ba sai don ganin yadda wata matsalar addini ke son kunno kai tare da wargaza zaman lafiyar al'ummi yankin na gari baki daya akan wata baiwar Allah da ta ce ta ga manzon Allah daga ƙarshe nake fatan ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya tare da fahimtar juna mai dorewa a wannan yanki namu na gairi da kewaye baki daya na gode mai magana hamidu kadan labuwa daga nan kadan labuwa kumin gudumariya cikin jihar bisa jamhuriyar niger muryar amurka ku isar da sakona zuwa gwamnatin niger gaskiya yau rayoyin talakawa rezon gudumariya kaf gaba daya gaskiya rezon gudumariya suna da matsalar likitoci ya kamata gwamnati nijar kowanne lungu kowanne kauyuka a samu likita gaskiya akwai wahala musamman ma mata masu juna biyu masu awo suna sha wahala kayan su samu wajen likita allah ya sa minista likita yanzu haka yana zina. Rayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai. tsohon mai baiwa shugaba donald trump shawara a fannin tsaro michael flynn ya karbi sama da dala dubu biyar daga ƙasar turkiyya ya kuma karbi dabban kuɗaɗe daga jami'an ƙasar rasha duk da cewa an gargaɗe shi a shekara ta 2014 a lokacin da ya ritaya a matsayin janar ɗin rundunar sojan ƙasar akan cewa kada ya karɓi kuɗaɗe daga gwamnatocin ƙasashen waje. bamu da hujja ko kaɗan da ke nuna cewa ya sami izini daga sakataren rundunar sojan ƙasar da sakataren harkokin wajen Amurka akan ya karɓi kuɗaɗe daga gwamnatoci kamar yadda doka ta tanada. kamar yadda ɗan majalisar wakilai na jam'iyyar democrat da ke kwamitin bincike elijah comen ya bayyana a jiya alhamis a lokacin da ya gabatar da takardun da aka samo game da binciken ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce an kashe jami'an tsaron amurka guda biyu an kuma jikkata soja ɗaya a lokacin wani samame da suka kai wa 'yan isis a kwatarsu da ke gabashin afghanistan wata sanarwar rundunar sojan amurka ta ce dakarun tsaron amurka na gudanar da wani samame ne tare da jami'an tsaron kasar afghanistan a lokacin da aka kai musu harin a yammacin laraba faɗan da ake yi da 'yan ƙungiyar isis na da muhimmanci ga duniya amma kuma hakan ba zai yiwu ba ba tare da an rasa rayukan wasu ba a cewar janar john nicholson kwamandan dakarun amurka da na afghanistan wanda ya amfani da lakabin 'yan kungiyar isis da ke lardin croson a hedikwatar 'yan isis ɗin a cikin sanarwar jakadan kasar somaliya amurka ahmed awad ya ce ma'aikatar shige da fice ta amurka da ma'aikatar kwastam sun sanar da ofishin jakadancinsa cewa daga yanzu jami'ansu ba za su sake bin gidaje da guraren aiki suna kama 'yan somaliya da ke zauna amurka ba tare da izini ba. To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da duniya Amurka na Muhammad Lalo. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Malam Siri da kuma injiniya mu John Alheri ke muku fata alheri ko ni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.